Ita dai wannan gada da ake kira gadar Vera na nan a garin nan na Vaha da ke tsakiyar Jamus. gada dai na da tsayin mita 225 kuma an yi ta ne sama da shekaru 600 da suka gabata. Gabanin rabuwar Jamus ɗin gida biyu dai. Gada na taimakawa wajen sauƙaƙa zirga-zirga ta mutane daga garin na Vaha da ke jihar Turingiya da ke gabashin Jamus da kuma philipsal da ke jihar Hesiya a bangaren yamma. Rufe gada da aka yi dai a lokacin da ƙasa ta dare gida biyu a zamanin yakin cacar baka. ya haifar da katse zumunci tsakanin 'yan uwa da abokan arziki da ke zaune a jihohin biyu waɗanda kan iya hangen gidajen junansu daga ƙauyukan nasu da ke tsokaci ka karfe gadar a wancan lokacin magajin garin vaha martin mueller ya ci kalubalen da suka fuskanta a wancan lokacin ba zai misaltu ba. Uh, ya ce kamar yadda aka sani a baya akwai katangar nan ta Berlin wadda ta raba Berlin gida biyu to kuma a nan akwai katangar da ta raba mu gida biyu ba wanda ke iya tsallakawa daga wannan bangare zuwa ɗaya bangaren sannan mu nan Vaha inda gada take waje ne da aka ta kai kawon mutane don haka ba wanda zai iya shigowa daga yammacin Jamus haka ma abin yake ga wanda yake a bangaren gabas. To bai shafe tsawon lokaci ana cikin wannan yanayi na rashin samun walwala ta yin zirga-zirga tsakanin bangarorin biyu. Daga baya an samu sassauci inda mutum kan iya tsallakawa daga wannan bangare zuwa wani bangaren. To amma shi ma sai ya nemi izinin yin hakan kuma akan ɗauki tsawon lokaci kafin a bada shi. To wani matsala dai gaba ɗayanta ta kawo shekarar alif ɗari tara da casa'in bayan faɗuwar katangar da ta dara tarayyar Jamus gida biyu. Hakan dai ya baiwa al'ummar yankunan biyu dama ta ci gaba da ketarawa zuwa bangarorin da suke so ba tare da sun fuskanci wani kalubale ba. wani dattijan da na iske shi akan gadar tare da mai ɗakinsa ya ce lokacin da aka buɗe gadar irin farin cikin da suka yi ba zai misaltu ba domin gare shi gadar na da matukar mahimmancin gaske kasancewar a kanta ne mahaifansa suka haɗu suka yi aure sannan kuma ka haife shi a wani gida da ke wani ƙauye gab da farkon gadar wanda ne ma ya sanya in ji shi tsayawa domin shaida yadda lamura za su kasance a lokacin da aka buɗe ta shekaru talatin ɗin da suka gabata. ya ce da can famu al'umma guda ne aka raba mu a lokacin da aka buɗe wannan gadar babu kowa a wajen ni kaɗai ne na yi tsaye a wajen sannan na tsallaka daga wannan bangare zuwa ɗaya bangaren kafin daga bisani na koma gida da shekarar talatin bayan buɗe wannan gada kilbarish da ma mutanen da suke raye lokacin da aka buɗe tana ci gaba da yin alasan barka yayin da magajin garin vaha martin miller ke cewar al'umma daga bangaren gabashi da yammacin jamus da ma wasu kasashe na ci gaba da walwalar su da ma harkoki na arziki kana al'ummar yankin na ɗaukar ta da matukar muhimmancin gaske domin da dama na kallanta matsayin ginshiki na haɗin kan jamusawa musamman ma dai waɗanda ke tsakiyar ƙasar. Ƙarshen rahoton kenan Ahmed Salisu, DW Hausa, daga Vaka a jihar Turingiya da ke tsakiyar tarayyar Jamus.